وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna yammacin ashirin da uku ga watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1439 domin ci gaba da karatunmu na tafsiri da yake gudana gabanin haka an samu tambayoyi za mu amsa abin da ya sauwaka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh a malam wannan yana cewa ko ya halitta namiji ya yi sallah da riga singlet eh mutukar ah, singulatin za ta rufe kafadunsa za ta rufe kafadunsa ta yadda kafadun ba za su bayyana ba ko wani bangaren su ya to ya bayyana to wannan babu laifi amma ba shi ya kamata ba ba shi ya kamata ba ah, abin da ya kamata ga ainihin ah, mutum zai yi sallah shine ya yi sallah cikin shiga mafi cika da take nuna kamalul hai'a was-sura wal mazhar to wannan shine abin nema gaban da Allah ce ya bani adam khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wa shrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ya ku ƴaƴan adam ku riki adanku yayin da za ku gabatar da kowace ibada to ku yi shiga cikakkiyar shiga shigar da take nuna kyakkyawar yanayi kamar yadda ya zo a cikin al-mujam al-awsat na abul qasim at-tabrani manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shike cewa Allah shi ya fi cancanta da a yi masa ado wallahu ahaqqu an yuzayyana lahu Allah shi cancanta da masa ado abin nufi da ake nufi da ado anan shine ka zo wajen sallah yayin da zaka yi ibada ka zo cikin tsafta da kaya tsaftatattu da shiga cikakkiyar shiga wannan shi ake nufi to mutukar ta rufe ka faɗa to wannan ah, babu komi amma ba shi ya kamata ba amma idan ka faɗa tana buɗe to wannan akwai matsala saboda hadisin da ya cikin sahih bukhari da sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa kada ɗayan ku ya kuskura yayi sallah alhali babu wani abu a kafadarsa ma'ana kafadarsa tana tana bude kada yayi sallah haka shi yasa a mazhabul imani Ahmad bin Hanbal rahimahullah ya tafi kan cewa duk mutumin da yayi sallah haka ba shi da sallah ba shi da ba shi da sallah ba shi da sallah to kaga akwai hasari kwarai da gaske duk da mazhabul imam abi hanifa mazhabul imam malik mazhabul imam shafi'i makaruhi ne aiwatar da haka to kaga a ce kayi sallah kuma malamai suna tattaunawa akan cewa shin sallar nan ta yi ko bata yi ba to kaga akwai me akwai matsala kamar maganar da al'imamin imam lalaka'i ne yake faɗa cikin sharhu usul itikadi a sunna wal jama'a game da mas'alar wanda ya bar sallah da gangan ba bisa musata ba ya matsayinsa yake shin kafiri ne ko ba kafiri ba yake cewa to wannan a ya ishi mutum karatu a ce ana tattaunawa kanka cewa shin wannan abin da kai kana matsayin musulmi ne ko kuma kana matsayin kafi wannan kaɗai ya isa ya tsoratar da mutum wajen ya mai da hankali kan kula da sallah da ba da ita a lokacinta bisa yadda ya kamata an gane to kaga yanayin singileti akwai singileti da take ne rufaffiya ana ce mata ne singileti akwai kuma wanda take ne buɗaɗɗen ne eh kafada to kaga kowace ce ma dai ka san matsayin abin a yanzu wallahu alam sai wannan yana cewa malam ko akwai wata addu'a wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta bayan ya gama wuturi a bayan mutum ya kammala ya hada salatul eh, witr to ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam yana yin addu'a kamar yadda yake cikin musnad imami Ahmad bin Hanbal da kuma as-sunan al-kubra lil imam kitabu amal yawm wal da ainihin wannan su cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi addu'a Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wannan ya tabbata hadisin babu laifi game da isnadinsa manzo Allah yakan yi wannan addu'ar a salatul witr wannan ya ainihin tabbata wannan kenan wallahu alam a sai wannan yana cewa malam shin fitsari da tsaye yana halitta eh, fitsari a tsaye idan yanayi ya bayu zuwa ga yi a tsayen shi zai fi baka kariya game da fitsarin ya tsartu a jikinka shi zai baka damar da fitsarin zai fita gaba ɗaya shi zai baka damar da ba za a ga ka ba imma ko ka sa wasu kaya matsatsu ɗagaggun kaya ta yadda in ka tsugunna rigar za ta ɗage a gabayanka ko wani abin da yake mai kama da haka wannan babu laifi za ka iya yi babu laifi za ka iya yi an gane kamar yadda ya tabbata hadisin huzaifa bin yaman radiyallahu an wanda yana cikin sahihi bukhari da sahihi muslim wanda haka al-imam abu daud tirmizi an-nasa'i ibn majah su ma da sun shi haka ya bi cikin musnad al-imami bin hanbal cewa manzo Allah ya yi fitsari a tsaye akan bola ta wasu mutane sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya yi fitsari a tsaye akan bolar wasu mutane an gane wanda wannan ya ainihin ya tabbata ga kuma wato ainihin Abdullahi bin Umar shi ma yakan yi fitsari a tsaye a irin wannan yanayi kamar yadda yake a kitabul muwatta bi riwayati Yahya bin Yahya al-Laysi rahimahullah sannan kuma shi kansa wannan balarabe na ƙauye wanda ya kela fitsari a masallaci shi ma a tsaye shi yasa al-Imam Malik rahimahullah da ya kawo shi hadisin sai ya kulla babi a kansa babin da yake bayani akan mai yin fitsari a tsaye da kuma waninsa sai ya kawo wannan hadisin na balaraben ƙauye wanda ya fitsari a cikin masallaci da kuma asar na Abdullahi bin Umar an gane to kaga tare da haka manzo Allah bai masa inkari akan yin fitsari a tsaye ba sai dai ya masa bayani akan cewa masallaci ba wurin yin fitsari bane to kaga wannan at-taqrir da aka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai akan cewa idan bukata ta bai zuwa ga haka babu laifi babu laifi daman sunna imma dai sunna qauliyya wa imma sunna fi'liyya wa imma sunna taqririyya an gane to kaga da mun sami sunna fi'liya mun sami kuma sunna taqririyya manzo Allah ya yi amma a bisa fuskar da na ambata wanda ya zo cikin jami'u Tirmizi cewa manzo Allah ya ce da Umar dan Khattab kada kai fitsari a tsaye tun daga wani lokaci Umar dan Khattab ce ban kare fitsari a tsaye ba eh wannan hadisin bai inganta ba hadisi ne mai rauni bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bai inganta ba to amma akwai hadisi da ya zo daga Aisha radiyallahu anha wanda yana cikin Jami'u Tirmidhi da Sunan Nasa'i da Sunan Ibn Majah wanda ya tabbata take cewa radiyallahu anha wa ardaha man haddathakum anna rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bala qa'iman fala tusaddiqu ma kana yaqulu illa jalisa dukkan wanda ya zantar da ku cewa manzo Allah yana yin fitsari a tsaye kada ku gaskanta shi manzo Allah bai yin fitsari sai a tsugunne to kaga Aisha ta kore anan Huzaifa kuma ya tabbatar Aisha nafat ta kore Huzaifa kuma asbat ya tabbatar radiyallahu anhuma to kaga wanda ya kore saboda bai sani ba shi yasa ya kore wanda kuma ya tabbatar shi kaga ya sani da haka ka'ida ce al-musbitu muqaddamun ala nafi wanda yake tabbatarwa shi ake gabatarwa akan mai korewa domin mai tabbatarwa ma'ahu ziyartu ilm akwai ƙarin ilimi tare da shi na shi ya gani ya sani shi yasa ya faɗa an gane ba shi kuma wancan da ya kore bai sani ba shine man arafa hujja ala man lam ya'rif wannan ita ma wato ainihin ka'ida ce tabbatacciya sannan kuma ita Aisha radiyallahu anha kaga tana da ilimi na cikakken ilimi game da abin da yake mai cikin gida to kaga shi kuma Huzaifa yana tare da manzo Allah ne a wajen gida da haka kenan Aisha radiyallahu anha ita a cikin gida bata gan shi yana yi a tsaye ba amma Huzaifa shi ya gani yana yi a tsaye a wajen gida sannan ganin Aisha radiyallahu anha cewa ita bata gani ba wannan baya kore ganin Ummu Salama ganin Maimuna bintul Haris ganin Hafsa radiyallahu anhun ajma'in shi yasa al-Imam an-Nasa'i rahimahullah cikin al-mujtar asnan as-sughra asnan an-nasa'i yake cewa yayin da ya kawo hadisi ita Aisha radiyallahu anha sai ya kulla babi a kansa ya ce babin da yake bayani akan yin fitsari a tsugunne idan a cikin gida ne da kuma ya kawo hadisin Huzaifa bin Yaman sai ya kulla babi a kansa ya ce babin da yake bayani akan yin fitsari a tsaye a wajen gida an gane saboda haka abin yana komawa zuwa ga wato ainihin a ah, wancan abin da wato ainihin na na na ainihin ah, an ambata sannan kuma akwai asar akwai asar da suka zo har yanzu da kuma wani hadisin ma daga ita Aisha ah, radiyallahu anha wanda yana cikin al-mustakhraj na al-Imam Abu Awana tana cewa manzo Allah bai taba bai taba yin fitsari a tsaye ba tun lokacin da aka sauka masa al-Qur'ani wanda wannan yana cikin al-mustakhraj na al-Imam Abu Awana to kaga zai koma zuwa ga waccan magana din da yake akwai magana a kansa akwai magana a kansa sannan kuma ya zo daga Umar bin Khattab cikin musannaf na al-Imam Abdurrazzaq bin Hammam yake cewa yin fitsari a tsaye ya fi bada kariya ga dubura wajen rashin mai fitar iska ta yadda idan ka tsugunna wani lokaci sai ga fitsarin ya fita kuma tare da iska ta haka hankalin mutane sai ya dawo kanka mai wahaga yara masu na maka dariya ko wani abin da yake mai kama da haka to idan za a samu kai irin wannan yanayi to sai mutum yayi a tsaye an gane sai mutum yayi a tsaye ah, sai mutum yayi wato ainihin a tsaye shi yasa ah, wato ainihin ah, wato ainihin al-Imam Bukhari ya kulla babi kan yin fitsari a tsaye haka al-Imam Abu Dawud haka At-Tirmidhi haka An-Nasa'i haka Ibn Majah banda al-Imam Muslim da yake ce al-Imam Muslim bai kulla babuka ba shi kitaba da yake kitabul iman kitabut tahara sai ya zubo hadisan gaba daya masu shiro su suka kulla babuka da shi yasa zaka babukan a wasu wuraren an samu bambanci eh, tsakanin eh, babukan da suke ci ikmalul mu'lim na al-qadi iyad da kuma babukan da suke cikin al-minhaj na al-Imam Nawawi rahmatullahi alaihima an samu bambanci kadan a wasu wurare kaga wannan nuni akan cewa ba daga shi al-imam muslim din bane sabanin ragowar su kaga sun kulla abwab bawwabu wato ainihin bayan sun kawo kuma abin da ya shafi wato ainihin kitabat wanda shi yasa al-imam an-nawawi rahimahullah cikin al-minhaj yake cewa duk hadisan da suke bayanin cewa an hana yin fitsari a tsaye ba su inganta ba ba su inganta ba rahimahullah wallahu ta'ala alam sai wani yana cewa malam ni ni ne ke da rashin lahiya na orsa idan na yi azumi na kwanuka goma sha uku sai na yi rashin lafiya to malam zan rama azumi ne ko zan ciyar suwa yayin da ya zama na kana fama da cutar ta ulcer sai ya zama na ba za ka iya ɗaukan azumi ɗin ba ko kuma ya zama na za ka iya ɗaukan azumi ɗin amma ba za ka iya kai shi ba ɗaukansa zai jawo maka ne matsala da rashin lafiya a sakamakon wannan cutar da yake fama da ita ta orsa kuma ba a fata ba a hashashen cewa eh, zuwa lokaci kaza za a sami. wato ainihin waraka da magance ita wannan matsala din to a wannan lokaci sai ka ciyar ciyarwa za ka yi sai ka ciyar da miskini ɗaya ga kowane azumi ka ba shi abinci mai kyau mai nagarta wanda zai ishe shi miskini kuma akwai mai aure akwai mara aure to kaga wanda yake mai aure shi zai buƙaci a ba shi mai dafaffen abinci dafaffen abinci sai a ba shi wanda yake kuma mai aure kaga shi sai a bashi tsaba saboda yana da iyali za a iya dafawa to shine wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wannan ya shiga ciki kamar yadda batu na mai ciki da mai shayarwa yake kamar yadda abdullahi bin abbas da abdullahi bin umar Ah, suka tafi akan haka kamar yadda yake cikin ah, sunan darqutni da kuma sunan kabir lil al-bahaqi da kuma jamil bayan an ta'wili ayil qur'an da kuma ainihin musannaf na ainihin abdurrazzaq da musannaf ibn abi shayba to amma idan ya zamana a ah, rashin lafiya ce wadda ko da yanzu ba za ka iya azumin ba ana fatan nan da wani lokaci za ka warke to anan ramawa za ka yi shi ne faman kana minkum maridan أو على سفر فعدة من أيام أخر أخر تولنا الشيني والله تعالى أعلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أجنة الذين كفروا إن هذا إلا bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana matsayi na kafirci da kuma kafirai da makomarsu a sakamakon kafircewa saƙon da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi ya zo da shi to sai Allah ya biyo baya da bayanin sifa daga cikin sifofinsu wajen bijirewa da kangarewa wannan saƙon na gaskiya wahayi da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya zo da shi da kuma nuni kan hanya daga cikin hanyoyin da suka bi wajen yaƙar wajen juya baya da bijirewa game da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya zo da shi na sako na wahayi shine Allah ce wa minhum man yastami'u ilaik kuma daga cikinsu akwai wanda yake saurarenka yayin da kake karanta sako na Allah subhanahu wa ta'ala yayin da kake bayanin wahayin da Allah ya saukar maka waja'alna ala qulubihim akinnata kuma mun sanya rufi bisa ga zukatansu an yafi kahuhu ta yadda ba za su fahimci shi wannan wahayin da kake karantawa ba kake isarwa kake bayyana shi zuwa gare su wa fi adanihim waqara kuma muka sanya dalma a cikin kunnuwansu sai zanto kunnuwan sun zanto rufaffu game da jin abin da yake na gaskiya kamar yadda zukatansu su ma sun zanto rufaffu game da jin abin da yake na gaskiya in kaga sun ji wani abu sun gane sun fahimta to abin da yake koma bayan wato ainihin abin da ka zo da shi ne na wahayi abin da ka zo da shi na gaskiya wa in yaro kulla ayatin la yu'minu biha inda za su ga kowace aya da za ka zo musu da ita wadda take bayyana cewa kai manzo ne abin da ka zo da shi wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ba za su yi imani da ita ba za su ci gaba da ƙara togewa da ƙara zarcewa da ci gaba kan wannan abin da suke kai na kafirci saboda mai zuciyar ta zanto rufaffiya kuma kunnuwan sun zanto rufaffu ba za su ji abin da yake na gaskiya ba haka zuciyar ba za ta karɓa abin da yake na gaskiya ba hatta idza ja'uka yujadilunaka har su zanto bayan bayyanar waɗannan hujjoji ƙarara cewa lalle Allah shi ya cancanta a kaɗaita da bauta lalle kai manzo ne daga Allah subhanahu wa ta'ala abinda ka zo da shi saƙo ne daga Allah bayan bayyanar waɗannan hujjoji idan suka zo maka yujadilunaka za su na ci gaba da jayayya da kai da yin musu da kai da ainihin fito na fito da abin da ka zo da shi ba za su daina ba ba za su ja da baya ba yaqulu alladhina kafin waɗanda suka kafirta za su ce in hadha wannan ba komi bane abinda ka zo da shi na wahayi abinda ka zo da shi na sako daga Allah subhanahu wataala abinda ka zo da shi na gaskiya ba komi ne illa asatirul awwalin ba ce karerai da tsare-tsare da ƙage-ƙage, da dabaru da zantuka na mutanen farko wanda suke marasa kan gado to wannan shine jayayya da za su yi da kai za su ci gaba da ja'in ja suna karyata ka suna bayyana rashin yardarsu akan abin da ka da shi na gaskiya a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam cewa shiriya a wajen Allah take Eh, kai abin da yake gare ka shine isar da saƙo na Allah subhanahu wa ta'ala rashin karɓar wannan sakon kar ya bayi zuwa ga tunanin cewa kamar rashin bayyanar hujja rashin fitowar dalil rashin gane abin karara cewa gaskiya ne a rashin yanda ya kamata a isar da saƙon ne a'a shiriya a wajen Allah take wanda Allah ya riga ya hukunta masa bata da tabewa to ba zai gane wannan saƙon da ka zo da shi na gaskiya ba a sakamakon an rufe zuciyar a sakamakon an rufe jin da kuma ganin to shine Allah ya ce wa minhum daga cikinsu a nan Allah ya ce wa minhum daga cikinsu domin nuni akan cewa wasunsu ne suke ma iya saurara wahayi ɗin wasu kuma ba sa saurara hanawa ma suke aini a saurara kamar yadda Allah ce wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran wal ghaw fihi la'allakum taghlibun waɗanda suka ainihin kafirta za su ce kada ku saurari wannan alqur'ani ku yi wasa cikin lamarin shi alkur'ani ku yi hayaniya ku da tarzoma da rutsani me yawa idan kun yi haka ku rinjayi ragowar wanda suke saurara saurara ta fahimta sai zanto su ma ba su gane ba duk sai a tafi bisa ne bisa bijirewa alkur'ani kaga wannan hanawa suke to da haka sai Allah ce wa minhum man yastami'u ilaik wanda yake saurarenka a nan sai Allah ya yi amfani da alistina daga istana'a yastami'u istina'an ala wazani ifta'ala yafta'ilu ifti'alan to alistina ji ne wanda yake sama da jin as-sam'u as-sam'u sami'a yasma'u sam'an ala wazani fa'ila yaf'alu fa'alan idan aka ce as ana nufin ji kawai in aka kawo shi a matsayin as ji sosai na gaske to sai in ya zama akwai karina da take nuni akan haka amma al shine ka bada jinka gaba daya tare da nutsuwa da mai da hankali ga abin da kake ji ga abin da kake saurawa wannan shine ne alistima kamar yadda Allah ce wa idza quri'a alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan ana karanta al'kur'ani ku saurare shi alqur'ani sai ce fastami'u sai Allah ya yi amfani da alistima domin nuni akan cewa saurara wadda ta kunshi mai bada hankali da tara hankalinka kan abin da kake ji da alkur'ani da kuma nutsuwa wanda duk wanda ya kalle ka a lokacin zai gane cewa kana sauraro ne na fahimta na ka gani kamar yadda Allah ce alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahum Allah wa ulaika hum ul albab to amma anan Allah subhanahu wata'ala yayi amfani da cewa alistima man yastami'u ilayka domin ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam cewa yanayin da suke bayarwa na sauraron wato ainihin abin da kake karanta musu kake isar musu na wahayi to yanayi ne wanda yake bayuwa zuwa ga tunanin cewa yanayi ne na sauraron wanda yake fahimta ya kuma tara hankalinsa domin ya gane abin da yake saurara ya gane abin da ake gaya masa an gane to shi sa sai Allah ya kawo alistima amma kuma ba hakan ba ne a aikace a aikace su ba sa ganewa ba sa fahimta don haka sai zanto jinsu matsayin ba su ma ji ba shi yasa ma in ma sun bar wurinka sai su yi tambaya kan cewa me kace ne ɗazu kamar yadda Allah ce wa minhum man yastami'u ilaik hatta idza kharaju min indika قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم daga cikin su akwai wanda yake sauraron ka ya mai da hankali wanda mai kallo mai hange in ya ganshi a wannan yanayi sai tunanin cewa sauraro ne yake na ya fahimta na ya karɓi wannan abin da yake na gaskiya amma kuma sauraro ne wanda yake daidai ma da bai saurara ba sai Allah ya ce to har idan ta kai lokacin da idan suka fita daga wurinka saboda man anan man an duba mai ma'ana ma'anan man suna nuna ne jam' to da aka ce kuma man yastami'u an duba lafazu man tunda lafazu man mufarad ne da aka sai aka ce yastami'u kaga mufarad ne duba ga lafazu man da kuma aka ce hatta idza kharaju kaga wannan jam'i ne duba ga ma'ana ta ita man din kamar yadda Allah ce minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minin kaga duba ga cewa man ya kulu daga cikin mutane akwai wanda yake cewa kaga da sai a ce wa ma huwa bi mu'min shi bai imani ba duk da yana cewa na yi imani to kaga nan duba ga cewa man ya kulu wanda yake cewa ya kulu ya zo mafarar duba ga lafazu man amma amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum lmuminin wannan kuma duba ga ma'ana ta ita man domin tana fa'idantar da aljami' da haka sai ya zo da da jami'i idan suka fita daga wurinka sai su ce ga waɗanda suke aka ba wa ilimi aka ba su ilimi suke da ilimi waɗanda tun kafin turo ka ana nufin ahalul kitab al-yahudu wan nasara wanda suke da littafi wanda suka samu haske na wahayi wai me ya faɗaɗa ɗazu ne abin da ya ce an sauka masa na wahayi me ya ce ne sai Allah ya bayyana me yasa suke faɗin haka sai ce waɗancan masu wannan bayanin Allah ya sanya rufi ne ga zukatansu kuma sun bi soye-soyen zukatansu da haka ba su zanto sun bi shirya ba zukatansu an riga an rufe su shi yasa suka zanto a wannan tsari sai ya zamana sun ji ji na kunne amma ba su ji ba ji na karɓa a sakamakon ne an rufe kunnuwa ne kamar yadda Allah ce wala takunu kalladina qalu sami'na wa hum la yasma'un kada ka ainihin zanto kamar wanda yake cewa naji kuma alhali shi bai ji ba kada ku zanto kamar waɗanda suke cewa mun ji wannan wahayi alhalin kuma su ba su ji ba e sun ji ji na kunne amma ba su ji ba ji na karba an gane ba ba su ji ba ji na karba saboda me saboda Allah ya riga ya rufe zukatansu ya riga ya rufe jinsu ya riga ya hukunta ka tattare da su eh, inda Allah bai hukunta ka tattare da su ba to da ya sanya alkur'ani cikin zukatansu da lokacin da suke saurara to da Allah ya ji yadda su ji na karɓa na aiki amma saboda abin da Allah ya riga ya hukunta a su cewa za su tabbata ne akan bata da haka sun ji ji na kunne amma ba su ji ba ji na karɓa kamar yadda Allah ce walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun da a ce Allah ya san cewa akwai alkhairi tattare da su tun fil aslu to da ya ji yadda su wannan saƙon da ka zo da shi na gaskiya ya zanto sun ji kuma sun karba da ko Allah zai ji yadda su a bisa abin da ya riga ya zartar a kansu na cewa za su tabbata kan kafirci to da za su juya alhalin su suna masu bujirewa suna masu kau da kai suna masu kangarewa wannan saƙon da ka ainihin a zo da shi saboda wannan eh, kurumtaka din eh, ta rashin jin gaskiya saboda wannan makanta din ta rashin ganin abin da yake na gaskiya an gane saboda wannan rufewar zuciya din ta rashin shigar abin da yake na gaskiya cikin zuciya din da haka sun zanto kurame sun zanto baibaye shine wa minhum man yastami'una ilaik afa anta tusmi'us summa walau kanu la yaqilun wa minhum man yanzuru ilaik afa anta tahdi al walau kanu la yubsirun Allah ta daga cikin su man yastami'una ilayk akwai wanda suke sauraron ka kaga anan kuma an ce yastami'una bil jam' duba ga ma'ana ta man domin tana fa'idantar da jami'i sai Allah ya ce to shine yanzu kai zaka iya ji yadda kurane ko da kuwa sun zanto ba sa iya hankaltar abin da kake jiyar da su din daga cikin su akwai wanda yake duba zuwa gare ka yayin da yake bayanin wahayin da Allah ya saukar maka kana ta kokarin ka gamsar da shi saboda kaga yana kallon ka sai Allah to shin zaka iya shiryar da waɗanda suke makafi ko da kuwa sun zanto ba sa gani ka ne da su suna gani ba zai yi ba to waɗannan matsayin haka suke don haka duk abin da yake jiyar da su ba za su ji ba ji na karba duk abin da yake nuna musu ba za su gani ba gani na karba da haka matsayin abin da kake gaya musu wanda suke saurara kamar matsayin wanda bai ma saurara bai kamar matsayin mutumin da kake masa bayani ne kan cewa kaza shi yayi kaza kuma baya jinka baya jinka don haka ba zai gane wannan bayanin naka ba saboda bai ji to haka kafirai suke wanda Allah ya hukunta musu cewa za su tabbata kan bata kamar kana magana da dabba ka ce yi kaza karki kaza ai lokaci kaza za ta gane mai yake cewa ba za ta gane ba to haka kafirai suke ne Allah cewa masalul ladina kafaru ka masal ladhi yan'iqu bimala la yasma'u illa du'a wa summun bukmun umyun wa hum la Allah ce misalin kuma waɗanda suka kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya riga ya zartar musu da tabbatuwa kan kafirci kamar misalin wanda yake ɗaga sautinsa sama yana kira ga abin da baya jinsa sai dai kawai ya ji sautin kira ɗin da kira yanzu dabba idan ka kira ta ai sai ta ji sautin kawai ta san magana kake yi amma me kake cewa za ta gane ba za ta gane ba to Allah ya ce waɗannan kafirai haka suke saboda sun zanto kurame sun zanto baibaye sun zanto makafi don haka ba za su iya hankaltar abin da yake na gaskiya ba su gane cewa gaskiya ce su ainihin bi domin Allah ya riga ya zartar da haka tattare da su subhanahu wa ta'ala wannan nuni akan cewa kada mutum ya rudu da taron masu sauraron sa wajen karantarwa kada mutum ya rudu da taron masu binsa wajen harkar karantarwa da sauransu a'a mutum ya mai da hankali wajen suwaye suke karɓar wannan gaske da yake bayarwa ya mai da hankali wajen suwaye suke amfanuwa da wannan saƙon na gaskiya da yake isarwa ko da mutum ɗaya ne to alhamdulillah wannan shine abin lura ba wai taron ba shine abin da ake bayyana wa manzar domin karantarwa ga al'ummarsa taron ba shi bane yawan mahalarta yawan masu sauraro wannan ba shi bane ma'auni ma'auni shine masu karba wanda suke aiki da abin suke gane abin shi yasa ma Allah ce wa in tudi akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhann wa innahum illa yakhrsun idan ka ce zaka yi mafiya yawan waɗanda suke ban ƙasa to za su batar da kai ne ga tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala ba komai suke kai ba face kawai sai kirkira da kago abubuwa da zace zace an gane shine wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin mafiya yawa wato ainihin ba za su yi imani da kai ba ko da ka so su zanto masu imani ne wa ma yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun mafiya yawan su ba za su yi imani da Allah face sai suna yin shirka da Allah subhanahu saboda haka ma'auni shine waɗanda suka karɓa e amma yawa yakan zanto abin yabo yayin da ya zanto yawan ya kasance cikin alkhairi to a lokacin wannan yawan ya zanto me abin yabo kamar yadda ya zo cikin ah, sunani abi daud musnad al-imami an bin hanbal manzala ka cewa tazawwajul wudud al-walud fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyamah sallallahu alaihi wasallam yace ku yi aure ga mata yadda kuke so suke so ko masu haihuwa domin ku yi ta haifar bayi na Allah subhanahu wa ta'ala domin in yi farin ciki da yawan ku ga al'ummin da suke gabanni na ranar alkiyama da wannan kaga ana maganar yawa yayin da zanto cikin me cikin alkhairi wanda kuma wannan shine mafi karancin abin da yake faruwa duk inda ga mafi yawa to zaka samu suna kan me karkata ne ba kan daidai ba yan kaɗan su ne suke kan wato ainihin daidai kamar yadda shedan ya ce min baina ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن wa an أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ba za ka samu mafiya yawansu suna masu gode maka ba suna masu kaɗaita ka da bauta kuma sai Allah ya tabbatar da haka abin yake haka wato ainihin abin yake Allah ce ya amaluna huma ya sha'u min ba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudur rasiyat i'malu ala dawud shukra wa qalilun min ibadiy shakur Allah ce kaɗan ne ɗan kaɗan ƙware da gaske cikin bayina suna ne suke tsayuwa wajen gode mai da ayoyi daban-daban cikin alkur'ani wanda suke nuni akan wannan to da haka wannan ba shi bane ma'auni ba shi bane abin lura ma'aunin gane cewa kana kan daidai kana kan gaskiya shine ad-dalil al-hujja al-burhan ad-dalil dalil alhujja bil hujja alburhan bil burhan annass bin nass wannan shi ke nuna kan cewa kana kan gaskiya a ga dodar kana kan littafin Allah da sunna ta manzar sallam tabbatacciya bisa fahimtar magabata na kure ko da kuwa mutum biyu ne yake sauraron ka ko da mutum ɗaya ne wannan shi ke nuni akan cewa kana gaskiya kana kan gaskiya kuma kana kan daidai amma ba taron yuyu ba wanda suna saurara ba dan aiki ba suna saurara ba dan gyara ba suna saurara ba dan amfani ba wannan ba su bane ababen lura to shine abin da Allah yake bayyana wa manzo Allah cewa manufa shine amfani da sakon ba wai yawa ba ya tabbata cikin ah, sahih al-bukhari manzo Allah yake gaya wa Ali bin Abi Talib radiyallahu an mutum ɗaya ya shiryu a sababinka ya fi maka alkhairi sama da tarin jajayen raƙuma ya fi maka alkhairi sama da tarin jajayen raƙuma saboda a wancan lokacin jajayen raƙuma su ne dukiya mafiya daraja mafiya ɗaukaka wajen larabawa su ne ma'auni na tantance girma da daraja game da harkar duniya da haka sai manzo Allah bi misali da shi khairul laka min humurin na'am an gane ba wannan kenan min humrin na'am jajayen raƙuma wasu suna karanta cewa min humurin na'am min humurin na'am wannan kuskure ne saboda haka in ka ce humurun alhumuru ya koma mai jakuna kenan jam'u himar kamar da Allah ce ka annahum humurun mustanfira farrat min kaswara saboda ka alhumru bi iskanil mim shine ja amma kana yin dalla to ya koma ja kuna kenan to kuma wasu suna karanta shi da cewa min humurin ni'am to shi ma kuskure saboda ka ni'am ya zanto jam'u ni'ima kenan saboda jajayen ni'imomi to wasu ni'imomi ne jajaye kaga wannan ya zama mai gwari kenan an gane ba to wannan shine ma'auni shine wa minhum man yastami'u ilaik sai Allah ce wa ja'alna ala qulubihim kuma mun sanya bisa ga zukatansu wato nuni game da abin da yake sababi abin da ya zama wannan sauraron nausu ba sauraro bane na ganewa ba sauraro bane na karɓar abin da suka saurara na gaskiya saboda wannan abin da Allah ya hukunta waja'alna ala qulubi mun sanya ga zukatansu rufi waja'alna ja'ala yakan zo ana nufin alja'alul kauniyul qadari ana nufin ja'ala wato ta fuskar mai Allah ya sanya kaza ta fuskar kaddara ta fuskar haka ya kasantar haka Allah ya zartar wane ya zanto musulmi wane ya zanto kafiri wane kaza wane kaza wannan alja'alul kauniyul qadari wanda shine ana waja'alna ala qulubihim akinnatan shi ake nufi ana kamar yadda Allah ce waja'alna Layla. laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha kaga alja'alu anan alja'al kauni alqadari. Allah ya sanya dare ya zama mai duhu ya sanya kuma rana ta zanto mai haske domin mutane su nemi abin da za su rayu da shi daidai kuma ya zanto mai duhu don matsayin sutura ga mutane don su huta su yi bacci kaga sanyawa da Allah ya wanta fuskar mai haka Allah ya kasantar haka Allah ya zartar to akwai kuma alja'alul shar'iyyu din Allah ya sanya kaza ta fuskar shari'a kenan yayi umarni da hali kan ayi kaza ya sanya kaza ta fuskar ya umarci bayi da shi ya sanya kaza ta fuskar mai ya hani bayi kan su yi kaza to wannan ja'ala ta fuskar mai shari'a kamar inda Allah ce ma ja'ala Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يأكلون cewa bahira da sa'iba da wasila da ham da kafirai suka ware su a matsayin dabbobi na musamman ba za a yanka su balle a ci ba Allah bai sanya su ba kaga wannan yana nufin mai sanyawa ta fuskar mai shari'a Allah ba shi umarni da haka ba a kafirai su suka kago ɗin abubuwa kamar yadda ya ce ma ja'ala alaikum fiddini min haraj kamar yadda ya ce ma ya ja'ala alaikum min haraj Allah bai sanya kunci cikin addini ba Allah baya nufin yin wannan al'amari dan ya sanya kunci gare ku cikin addini kaga wannan an ne sanyawa ta fuskar wato anishin shari'a da haka akwai alja'alu shar'iyyu dini akwai alja'alu kauniyul qadari ta fuskar qaddara to anan ana nufin ne alja'alu kauniyul qadari ta fuskar qaddara ta fuskar zartarwa haka Allah ya zartar waja'alna ala qulubihim to ita kuma qaddara tana da maratib matakai ɗaiɗai har guda hudu da suke tare da ita matakin farko shine game da kaddara shine wato ainihin al'ilmu al'azali wato sani da Allah yake da shi game da wannan abin Allah ya riga ya san abin tun kafin ya faru da bayan faruwarsa subhanahu wa ta'ala kamar yadda ce ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir gaba kuma da mala'iku da yake musu bayanin zai sanya khalifa wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa قالوا أتجعل فيها من يسل فيها ويسفك الدماء ونحن نصبح بحمدك ونكدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم الله شيء إنا سنن أبن باقوا سن وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة fa qala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin suma ma sai suka ce me qalu subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim al ilmu dole sai ka kudurce wannan gama da kaddara abu na biyu shine alkitaba rubutu Allah ya riga ya rubuta ya zartar ya rubuta ya zartar kamar yadda ce kullun yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun kuma kamar yadda yace yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit ko wa yuthabbit fi ukhra wa indahu ummul kitab an gane ba kuma wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba to dole alkitaba mutum ya kudurce wannan ya tabbata cikin sahih muslim su suna ke lallai Allah ya riga ya rubuta dukkan abin da zai faru na kaddarar halittu gaba daya kafin ya halicci samman bakwai da ƙasa bakwai da shekara mai dubu hamsin da hamsina da shekara dubu hamsin an gane sannan abu na uku shine kuma almashi'a cewa wannan abin ba zai faru ba sai Allah ya so shine wa ma sha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima wa ma sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin babu wani abin da zai faru sai bisa me Allah ya so ya faru sannan zai me zai faru subhanahu wataala in Allah bai so ba zai faru ba saboda haka tafil mashi'a abu na hudu shine al-khalq wannan abin da ya faru da ya kasance da ya gudana Allah ne ya samar da shi shine wallahu khalaqakum wa ma ta'malu Allah shi ya halicce ku da kuma aikin ku abin da kuke aikatawa shi yasa al-Imam Bukhari Abu Abdullah rahimahullah ya rubuta littafi khalqu af'alil ibad to waɗannan sune maratibul qadar dole sai ka kudirce su sannan imaninka da kaddara ya zanto ya samu to da haka anan ja'ala anan ana nufin ja'ala ta fuska mai kaddara ala qulubihim bisa ga zukatansu anan sai Allah ya ambaci zukata domin nuni akan cewa zuciya ita ce makarɓa ga abin da yake na gaskiya ko kishiyarsa zuciya ce idan zuciya ta karɓo abu to ragowar gabai masu sime sai su karɓa don haka ya bayu Allah ya kirawo zuciya da ya ce ala qulubihim dan nuni akan cewa ita ce wato ainihin tushe ginshiki in ka ga ragowar gabbai sun lalace to zuciya ta samu Allah in ka ga ragowar gabbai sun gyaru zuciya ta gyaru da haka matsala zuciya ce ba wai kunnan ba ba wai idan ba ba wai wato ainihin baki ba ba kuma sauran gabbe ba a zuciya ce da haka shi sai Allah ya ambaci zuciya haka Allah ya faɗa game da saukar da wahayi ga manzo Allah ce innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin sai ce ala kalbika litakuna min al lalle shi alqur'ani saukakke ne daga ubangijin halittu gaba daya kuma ruhi amintacce shi ya saukar da shi bisa ga zuciyarka domin ka zanto daga cikin masu gargadi domin nuni akan cewa zuciya ita ce mai matattara ita ce taska kuma kamar yadda Allah yake cewa inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid lalle cikin haka lalle akwai tunatarwa akwai fadakarwa ga wanda yake da zuciya an gane ba wanda yake da zuciya kuma haka Allah ce ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tushur ya ku suka yi imani ko amsa kiran Allah da manzansa idan ya kira ku kusan cewa Allah yakan sanya shamaki tsakanin mutum da zuciyarsa yayin da ya zanto gaskiya ta bayyana sai ya bijire mata to ko da ya waye gari wani lokaci yana son gaskiya Allah ya riga ya sanya shamaki ba zai iya karɓar gaskiya ba zai iya binta ba saboda wannan shamakin da Allah ya sanya a sakamakon me bijirewa gaskiyar da yi kaga nan ma sai Allah ya ne ya ambaci wato ainihin zuciya domin ita ce dan haka idan zuciya ta zanto tana gani tana ji to ko da ido ya makance ko da kunne ya kurumce to za a sami ji mai wannan ji shine mai cikakken ji amma wanda ya zanto zuciyarsa ta makance ta kurumce amma ya fi kowa ji ya fi kowa gani na ido da ji na kunne to wannan shine wanda yake cikakken makaho kuma shine wanda yake cikakken kurma saboda mai shi makantarsa ta zuci ce wanda kuma ce hakikanin makanta kurmutarsa ita ce ta zuci ita ce hakikanin kurmuta kamar yadda Allah ce a falam yasiru fil ardi فتكون لهم قلوب يأكل بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور التي تشم بذاتي تفي أبا كصابة dan zukata masu fahimtar abu masu hankaltar abu su zanto tare da su su gane iko na Allah su gane yadda Allah ya tafiyar da abubuwa wannan ya kara musu imani su koma ga Allah subhanahu domin idanuwa ba su suke makancewa ba a'a zukata da suke cikin kirazuna su suke makancewa wannan shine hakikanin ne makanta wanda zai gadarwa da mutum makanta a gobe lahira wa man kana fi hadhihi a'ama fa huwa fil akhirati a'ama wa adallu sabila wanda ya zanto makaho a nan duniya to a lahira ma makaho ne ana makanta ta ido a makanta ta zuci makanta ta zuci to wannan zuciya ita ce jagora da haka sai aka ambato ta domin nuni cewa nan ne inda matsala ɗin take in kaga mutum ya bijir ya kangare to zuciya ce ta kangare in kaga mutum ya gyaru ya daidaita to zuciyar ce ta yi ta gyaru ta samu suci haka yazo cikin sahih bukhari da sahih muslim hadisin al-nu'man bin bashir manzo Allah cewa ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al-jasad wa idza fasadat fasada al-jasad kullu ala wa hiya a cikin jikin mutum akwai wata tsoka idan ta gyaru dukkanin jikuna sai su gyaru in ta ɓaci kuma ragowar jiki shi ma sai ya ɓaci sai manzo ce ku saurara ita ce zuciya ita ce ita ce me wato zuciya wannan shi ake nufi ita ce zuciya nan kuma zuciya da ake magana ana nufin zuciya wadda take mai ɗauke da hankali ita ake magana shi yasa ma faɗin Allah inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid in ka dauki jami'ul bayan an ta'wili al-Qur'an na al-Imam Abu Jafar Tabari wasu suka fassara da me da aqalun hankali wato shi ake nufi wannan zuciya tare da hankali take dauke da hankali ba wai iya tsagoran zuciya wadda kai ka sani ba take kirjinka an gane ba ba iya tsagoran wannan ake a hankali wanda shi kuma wannan hankalin wato shine ne kwakwalwa tare da ne da kwakwalwa wanda wannan shi ya bawi za a iya cire wannan zuciyar ta jikinka ta samu matsala a dasa maka zuciya ta arne matsala kuma in ka dawo ka ci gaba da musulunci kuma saboda me na'urar kwakwalwaci an gane ba da zuciya ta harbe ta da mai zuciya ta harbe ta kwakwalwa a matakin farko imani musulunci bautatawa Allah to da haka shine zai ci gaba da aiki da haka ana sa wata zuciyar to wannan na'urar za ta karba sai ta koma kan asali man gane ba to shine haka inda za a samu arne a ɗauko zuciyar musulmi a sa masa to in ya tashi annancinsa zai su gaba da yi wanda wannan shi ya bari ana iya canja zuciya amma ƙwaƙwalwa ba ana iya canja ta eh ba ta yiwa to wannan shi ne don haka shi sa Allah ce ala qulubihim bisa ga zukatansu akinnatan wato ainihin marufai eh, lafazu akinna jam'u kinan kamar al'asinna jam'u sinan kamar al'a'inna jam'u inan to idan aka ce alkinan shine asaf sat al-gita wato rufi kamar yadda Allah ya faɗa ga matan aljanna ka annahunna baydun maknun maknun su matan aljanna in ka gansu kamar ka ce su saboda farinsu da haskensu kai ka ce su kamar baidun wani fararen kwai ne na musamman maknun wanda suke ababen suturcewa domin kada hannu ya kai gare su ta fashe an gane ba kamar yadda Allah ce fi kitabin maknun ai mastur wanda yake abin suturcewa abin tsarewa da haka la masuhu illa mutahhar to aka Allah ya sanya wannan rufi din cikin zukatansu ya sanya wannan rufi din da haka ya zanto ba za su karbi abin da yake na gaskiya ba ba za su ji ba sai ya zanto sun saurara amma ba saurara ba kuma hakan ya bayi su ma da kansu suke faɗin haka cewa fa mu fa zukatanmu sun rufewa dukkan abin da yake na gaskiya a rufe suke kunnuwanmu su ma an sa dalma da haka ba ma jin abin da kake faɗa ba za mu gane ba Allah kuma yi mai ya ƙara tabbatar musu da haka ya hukunta musu haka sai abin ya tabbata ya zama hakan kuma ta yadda ko da sun so gaskiyar ba za su yi mai ba ba za su iya aiki da ita ba domin daman Allah ya riga ya hukunta musu hakan fil asal shi yasa masu ke furta hakan cewa su zukatan su arfa kunnan su an sa dalma hakan kuma sai tabbata ne kamar yadda Allah ce hamim tanzilu min ar-rahman rahim kitabun eh, kitabun fussilat ayatu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun bashiran wa nadhira fa a'rada aktharuhum fa hum la yasma'un wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainaka hijab fa'amal innana 'amilun Allah ya ce sauƙaƙƙe ne daga wanda ya siffanta da siffa ta rahama ko mai yawan jin littafi ne wanda aka fayyace ayoyinsa filla-filla daki-daki shine alif lamra kitabun uhkimat ayatu thumma fussilat min ladun hakimin khabir qur'anan wanda abin karatu ne arabiyan wanda yake da larabci bilisanin arabiyyin mubin ga mutanen da suke masu ilimi kuma matsayin mai yin bushara ga masu imani da gidan aljanna mai yin gargadi ga masu bujirewa da azabar Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce amma mafi yawansu sun kau da kai saboda haka su ba sa iya jin alkur'ani ji wanda yake na karba suka ce zukatanmu suna cikin wasu rufai an rufe zukatanmu daga abin da yake kira mu zuwa gare shi kuma cikin zukatanmu akwai wata dalma ta rufe zukata ta rufe kunnuwan namu cikin kunnunmu akwai wata dalma saboda haka tsakaninmu da kai akwai wani shamaki da haka ba za mu karɓi abin da kake kiran mu zuwa gare shi ba ba za mu gane ba ba za mu ba abin da yake kiran mu zuwa gare shi da haka ka je ka yi aiki akan hanyar ka mu ma za mu ci gaba da aiki akan hanyar saboda an riga an rufe zuciyar akinnatan an yafqahuhu an yafqahuhu anan ana ana ana ana ana yin taqdir na la ai akinnatan alla yafqahuhu ta yanda ba za su gane shi alkurani ba su fahimce shi kamar yadda Allah ce yubayyinu Allahu lakum an tadillu wallahu bi kulli shay'in alim ay yubayyinu lakum tadillu wallahu bi kulli shay'in alim wa fi adanihim waqara kuma cikin kunnuwansu an sanya waƙara wata dalma da ta rufe kunnuwa a waqara daga ainihin waqara ya qiru waqaran to shi al-waqaru fil lugha asluhu shine ainihin as nauyi kayan nauyi shi yasa abin da ake dora wa raƙumi na kaya sai a ce masa mai waƙarul ba'ir an gane ba to sai ya zama na Allah ya kawo waƙar a nan nuni akan cewa kunnuwan nasu an sanya wani abu wanda ya toshe kunnuwa kuma abu ne wanda yake mai nauyi da haka ta yadda bayan da za a yi ji ya shiga cikin kunna ji ya shiga cikin kunna da haka idan ka sa abu a kunnan ka ka rufe in dai ba mai nauyi bane wannan bai hana ka iya mai ka iya jin abu yanzu inda zaka dauko auduga ka sa a kunnan ka ai zaka iya jin me zaka iya jin magana hakan saboda ba ta da nauyi amma inda zaka dauko na um mai nauyi ka sa a cikin kunnan ka kuma ya yi kunnan naka ba za ka ji ba yanzu inda zaka sa tafin hannuwanka ka rufe kunnuwanka sai ka matse mun gane ba in ai magana za ka ji ba za ka ji ba saboda wannan nauyi to saboda rashin jinsu ga abin da ake gaya musu na gaskiya sai Allah ya bada misali kamar wani abu ne mai nauyi ka ce dalma ce aka sa a cikin kunnuwa aka aka walde sai zan to bayan da za a yi wata magana ta shiga an gane bayan da za a yi game da rufin zukata sai Allah ya yi amfani da ala game da kunnuwa kuma sai amfani da fi domin nuni kan cewa zukatan nasu wato Allah ya ɗora rufi ne kan zukatan wannan rufin ya mamaye zukatan ta yadda bayan da za a yi wani abu ya iya shiga cikin zukatan na gaskiya saboda rufin ya zama shine ya ɗaukaka kan saman zukatan ya mamaye su shine ala ba a ce a cikin zukatan ba inda a ciki ne yake to ba mamaki wani abin in ya zo iya samun kofar da zai ne zai shiga tunda a ciki yake amma wajen kunnuwa kuma sai ce wa fi azari a cikin su kunnuwa din saboda kuma nan nuni akan cewa a'a zubawa akai ciki tunda shi kunne akwai kofa da za a iya zuba abu ya shiga to da haka sai aka zuba aka zuba aka zuba har wannan kofar ta cika sai aka toshe da haka sai zanto babu yanda za a yi ne a iya jin wani abu da haka shi yasa a kawo mai fi wa fi azanihim waqara sai Allah ce wa in yaro kulla ayatin la yu'minu biha a bisa wannan abin da ya faru inda kuma za su ga kowace aya ba za su iya imani da ita ba saboda wannan abin da ya kasance gare su kamar yadda Allah ce sa asrifu an ayati ladina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq wa in yaro kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila rushdi la yattakhidhu sabila wa in yaraw sabila sabila Allah ya ce da sanu zan juyar da ayoyina ga waɗanda suke yin girman kai ba bisa gaskiya ba a ban ƙasa suka bujirewa dukkan abin da yake na gaskiya saboda girman kai saboda faɗa da gaskiya inda za su ga kowace aya ba za su yi imani da ita ba inda za su ga tafarki na shiriya ba za su iya rikasta ba a matsayin tafarki amma inda za su ga tafarkin zalunci tafarkin karkata to za su rike shi a matsayin mai tafarkin da za su yi domin shine nasu haka ya faru gare su saboda sun zanto sun karyata ayoyina inji Allah subhanahu wataala sun karyata ayoyinmu kuma su game da ayoyina masu bauɗewa ne masu rafkana ne da haka sai wannan hukunci ya tabbata gare su to da wannan ne ayar malamai suka mai da raddi game da masu taɓa sheku isa abi taimiyya rahimahullah abul abbas ahmad uh, bin abdul halim bin abdul salam cewa sheku isa abi taimiyya wato ainihin mai girman kai ne suka da yan bidi'a da mahasu da suke masa a lokaci a lokacinsa wanda ya rasu tana shekara 728 an haife shi kuma 661 malami ne babba wanda a shekara cikin al-badar uh, talib yake cewa malaman nan guda biyu ibnu hazamin da ibnu taymiya rahmatullahi alaihi ma yace tun daga lokacin su har zuwa yanzu ba a yi kamar su ba in ji ashukani rahimahullah wajen ilimi yace bai ga kamar su ba shi har yanzu da haka yake magana cewa ibnu makhalu da yake batu akan jinin ibnu taymiya ya halatta a kashe jininsa yace ka duba wannan lamari wanda wannan da yake bada fatawa an ɗauki shi a matsayin malami cewa a zubar da jinin ibnu Taimiyya. yace fa bai kai darajar gashi ɗaya ba daga gashin kan ibn taymiya yace kai bai kai darajar hancin takalmin sa ba in an auna ilimin ibn taimiyya da tsoron Allah da shi amma kuma yana ba da ibn a azubar da ibn taymiya saboda ya samu tsaurin gindin gwamnati saboda ya samu tsaurin gindin gwamnati amma kuma shi da kansa Sheikh Islam taimiyya kuma yake magana akan Ibn Makhluf din cikin a ah, Majmu'ul Fatawa a ainihin juz'i na na ashirin da da ainihin wato bakwai yake magana cewa duk abubuwan da yake masa na cutarwa na zalunci shi a wurinsa har yanzu yana matsayin musulmi kuma zai kyautata masa kuma zai saka masa da alkhairi kaga nuni kan cewa shi na Allah ne akan Allah yake wancan kuma duniya ke karewa shi yasa biya da ka samu hasara tsakanin masu wa'azi ko wanda ake kira malamai to duniya ta shigo ciki ibn jawz cikin sayyidul khadir yace na duba na leko na ga me yake kawo hassara tsakanin malamai ce karshe sai na gano cewa shi neman duniya son matsayi da girma da matsayi da neman duniya shi yake kawo kaga ana rigima ana ta fada to zaka samu akan kuɗi ne akan abin duniya ne shi yasa sufyan bin sa'id bin sauri kamar yadda yake cikin hidayatul awliya ta abu nu'aym yake cewa babu wani cikin abin nan sufyan bin sa'id bin sauri rahimahullah yana cikin jami'u bayanin ilmi wa fadli na ibn abbar annamari yake cewa ma min ahadin ahabba riyasa illa hasada wa baza wa atada wa zala babu wani wanda zai so shugabanci ba sai ka same shi mahassadi azzalimi dan ta'adda mai kirkirar sharri ya jingina wa dan uwansa saboda hasada to da suka jefe shi kun sai ya mai girman kai ne to sai ake ba su amsa malamai suke cewa wannan ayar da Allah ya ce da sani zan juyar da ayoyina ga wanda suke masu yin girman kai a ban ƙasa ba da haƙƙi ba ita to sai aka duba kuma ibn taymiya ga yanda ya fahimci ayoyin Allah ya fahimci tafsirin littafin Allah to inda yana da girman kai da haka bata faru gare shi ba tunda Allah ya ce zai juyar Allah ya ce zai juyar zai ainihin karkata inda yana da wannan to da ba a samu wannan tare da shi ba shehu isabi taimiyya rahimahullah to ainihin ah, haka abin yake shine wa in yara kulla ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunaka ah, har su zanto bayan bayyanar waɗannan hujjoji da dalilai akan gaskiyarka idan sun zo maka sai suna yin ja'in ja da kai saboda mai saboda wannan kafircin da yake tare sai suna ja'in jada abin da kazo da shi na sakon Allah kamar yadda Allah ce ma yujadlu fi ayati Allah illa alladhina kafaru fala yaghurruka taqallubuhum fil bilad ba mai yin jayayya cikin ayoyin Allah sai wanda suka kafirta saboda ka jujjuya wasu cikin garruka da abin duniya da matsayin duniya wannan kada ya rube ka alistidrak ne shigo shigo ba zurfi Allah subhanahu wataala yake yake musu al-imam abu ja'far ya fitar da asar cikin jami'ul bayan an ta'awili ayil qur'an zuwa ga abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma cewa jayayya da ake nufi kan cewa za su da manzon Allah anan jabla bin abbas batu ne akan batun cin naman da ba a yanka ba da kuma wanda aka yanka naman dabba da ta mutu ta zama mushe haramun ne a ci saboda ba a mace sunan Allah kai ba amma dabbar da ka yanka ta ta mutu ka amma sunan Allah wannan ka ci da Allah ya cewa wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamushrikun to sai mushrikai suke magana ce a to ya abinda Allah ya kashe ku ce ba za ku ci ba haramun ne abinda ku kuma ku kashe da kanku sai ku ce za ku ci to na ce jayira shine wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum shine yujadilunaka to amma wannan asar din bai inganta ba da ifi ne saboda a cikin isnadin sa akwai ailatul awfi bai inganta ba da haka ayar ta game kowane bangare wanda ragowar bayani sai mu dora shi a gobe insha Allah wa bihazal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin